بسم الله الرحمن الرحيم صلى يا رب وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ولا قال رجل wani mutum ya ce lil mu'afam ni imrana ya ce aina umar ibn abdul azizi ina umar dan abdul azizi min mu'awata ya za ka da umar ibn abdul azizi wato da mu'awiya wato fa gari ba sai wannan mutum ya hushi faƙala sai ce wajen daraja ko wajen a gurin daraja mana shi umar ibn abdul azizi tabi'i ne ko tabi'u ne yana daya daga cikin ɗaya ban tabbatar da amma dai na fi ta tabi'i ne to shi mutum ne mai ɗan karan adalci ta kai ga a duniyar musulunci ana kafa hujja da shi gurin adalci yadda ka zama na shewa a gurin turawan gaba da na mutumin da ke da basira da in ya faɗa abu bai tabbata irin wannan ba galileo ba menin ne sun shi mutumin mai rashin nan yuri galla eh. ko eh. to ai yuri galla kaga wani mutum ne wanda shi ke daban in ba dan wuce shi ba da aka samu wannan na faransa din nan to shi na mutum shi wanda ya ga wani yaro a kwasfin ne ya duka haka sai gishe shi ya yaro faɗan ne haka sai ka wannan yaron zaka zo ka gishe shi sai ce fafaro man gobe ne fafaro man gobe ne sai ko da ta tabbata wata rana ya juya ya juya ya juya to sai ce a nan gaba za a yi wasu gine-gine masu tsawo kuma za a yi wasu tsuntsaye na karfe za kuma su kaɓo su eh? to a lokacin nan ko mota a duniya ba ya ce nan gaba za a yi ba bai ma faɗi amurka ba ya dai faɗi na ɓuɓɓuri da inda take ko da da ita bata sanu da sanar da ake magana ba sai ce zuwa gaba za a yi wasu gine-gine hakan nan amma wasu tsuntsaye karfi za su za su kaɓo su kuma a yakin duniya na biyu sai ce za a yi faɗa tsakanin maikiya da zakara amma maikiyar nan za ta ci nasara

wani ne mai dama ba farashe eh, ne ai kaga tun da misali to tsakanin su da italiya da zamani akwai wata haduwa. eh to ga to kaga abin da bai faɗa kenan to to irin wannan dai gashi to shi wannan Murauna Abdulaziz ana tarihin matsayin shi a gurin adalci a musulunce ba a shi'ance ba to ba ƙidire shi a cikin adalci to waƙala sai shi wannan mutum wato sai ce ai layu ƙasu bi na nabi sallallahu alaihi wa sallama hadu. ai ba a haɗa saba a nabi da kowa kaga ana abin da shi ke nunawa kowaye kai kuma komi ka samu kuma komi ka zama to ba za ka kai ya saba a nabi muhammadu ba in ba kuma ta ba hadisi mu na shekaran jiya ko shekaran jiya ya nuna annabi ya ce da ɗayan ku zai ciye da dukiyar shi wadda ta kai dutsen uhudu a matsayin zinare to ba zai kai mudun ɗaya daga cikinsu ba to in har haka ne ko rabi wala nasibahu to ko rabi ko ba zai kai ba to in har haka ne kuma haka ne domin magana ta fito daga bakin da baya karya i wannan bakin wa ma ya duku anil hawa to wannan bakin da ya faɗa ka in an yi imani to kai ka san wa kuma zai zo daga baya ya ce yana da wani abu da ya kai nasu shi ba annabi ya ce ba zai kai ba ko da fa rabi ba zai kai mudun su ko rabin mudun ba to ka kuma dai san a duniya ban zaton da wani mutum da ubangiji ya ba shi kuɗin da in aka tara za su kai dutse odo a matsayin zinari ba ko to kaga abinda annabi kenan ya nuna to wa zai zo kuma shi daga baya har ya kai su balana kuma har ya wuce su to wannan shine abin da na wannan ya nuna shi tabi'i wa tabi'i ne ina ma wai ko da ma ya yi kasa dama ba sabi ne ba ina dama wato na dan manta domin na dade da karanta tare na na kyale yana yiwa dai ko tabi ko tabi tabi na a tsakankan nan dai amma na fi karfafa tabi ne to Allah ya karfafe shi da adalci har yadda mutane ke bada misali da shi to ka ji abin da shi ke cewa to sai na cewa to muawiya tu sahibu muawiya abokin annabi muhammadu ne da wasiruhu sannan ya ba shi kanwashi wa katibuhu sakataren wahayin shi ne wa aminuhu yardajjen shi ne ala wahayin layi bisa ga wahayin Allah to na manta sunanta amma dai turzonta ba boyayye ne ba ban fai ya kula ba da irin waɗannan abubuwan ba tun da ban da matsala da ko wani ɗaya daga cikin su amma wata rana insha Allah zan duba akwai inda suka ce fadi, insha Allah wa utiyan nabi sallallahu alaihi wa sallam bi janazati rajulan an zo mu annabi muhammadu da janazar wani mutum falam yusalli alaihi sai annabi ya ki mishi sallah wa qala ka gane wato gurin ya fi bukata fa domin za ta ba da dalili wato wakala annabi sai ya ce kana a yubgiru usmana fabgar hullahu ina ƙin usmanu shi sa Allah ke ƙin shi yau ko ba zai mai sallah ba kaga kifaye ba fa zagi ba bai kira shi da munafuki ko kafiri ba irin yadda yan shi'a ke faɗa ko kuma mai kwace ka san gama in sun gama sallah kun san da la'ana biyar ko hudu da suke yi in sun gama sallah haka to za su haka so hudu waɗansu kuma sun biyar in ahalu suna sun matsa su to sai su don yaka abinda tu da suke faɗa mai kwace na ɗaya mai kwace na biyu mai kwace na uku mai kwace na hudu mai kwace na biyar tare da la'ana a can bakinsu za su lanci abubakar da umaru da usmanu da mu'awiya shi ne mu'awiya mana hmm, wannan yazidu idan kuka idan kadura idan kana son zaka tabbatar da mutum ɗan shi'a ne in kun zauna a tsohon sallah abin da ka fara lura zai motsa yatsan shi ta ko ba zai motsa ba in ka ga ki motsawa to dan shi'a ne idan ka sallame kar ka kalle shi dan kyarace shi haka da ido To in ka ga dai haka ko dan so biyu ne to shi kenan kawai to ka samu tabbaci ya ba shi adres don a masallacin madina na yi haka ina ta ya wani sai ci mun baiwa turare ko asbaka to ni ban ma san shi a ba lokacin nan ba to sai na ce mun shi lana ne malikin to sai ce a sahabiyun malikin kaza kaza kaza kaza ya shigo to shigo man shi ba to sai na gaya wa malin sai ce a ai yan jafariya ne yan jafar rubutu ne ya ce mun shi a ce Doni ni wallahi ban sani ba in yanzu ne da ba sai ci gidansu ba a in yanzu ne ai wallahi tallahi sai ya ji ba daɗi Doni ni wallahi lokacin ban sani ba a masallacin madina wallahi ina so ne wannan mm. mai ah. kai ban sani ba mm. don bahaushe a ce ban ji ba ban gani ba tare ba ni da yari wanda yake tambaya yana magana zai sahabi ne na ce shi ban sani ba kuma ne ne shi to shi zidu a'a to ba dan wuta bane to kai saboda mai to kace mashi dan wuta to waɗannan mutane dai shirunka ya fi sa bakinka ciki idan ka kai shi wuta za mu tambaya wutar ta tsoho ne tukuri tsohuwa ce shi ne ni ai ina ciro ka ne in ma haka kuskura kashi to wutar ta tsoho ce tukuri tsohuwa ce kawai ka shiru to ka bar Allah ka shi magana ya kyauta ya zidi bai kyauta ba abin da ya ko ba daidai ba ne ina ka ta shi kenan kawai kai shiru daga nan babu da za a tambaye ka a lahira wani matsayi ka bai wa yanzu da musulmi ko kafiri duk wanda ka san ya wuce ramma to shari'a ba ta yi mushi gudun zama ba kai ka yi mishi bai kyauta ba bai kyauta ba bai kyauta ba amma magana wata ko kafirce kar ka zo da ita labil azabi lil musi yuqda ka to kuma ka karanta duk mutumin da yake zunubi matuƙa yana shaidar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kunnan ka ji to kar ka yi mishi yanke da musulunci kar ka yi mishi yanke da kafirci sannan ma malam akwai ahli sunna wanda suka rubuta littafi a kan cewa ba shi ya kashe Husaini ba ka dauka ko shi ya kashe shi za a tambaye ka shi ya kashe shi ko ba shi kashe shi ba in ka shiga yana daga cikin abin za a yi maka hisabi Allah ma da fa mutane na da hankali irin nawa da wata firgima ko ba su shige ta ba ni ba duk abin da ba za a yi min hisabi a lahira ba ko ba zai taimake ni a lahira ba ba fa zan shiga cikin shi ba ba gaddamar wani kaza wani kaza wani kaza amfanin me zai yi maka ko waɗanda ka ji muna kyara muna kyamata su saboda magana ce ta aƙida dole ne mutum in ya wuce wuri a jawo shi a nuna bai isa ba don inda zai yi ma Allah da annabi karya wallahi mu ko sai mu karanta shi ba da haka bashiru za mu yi don ma'aurar da Allah zai tambaye mu mai zuwa suka yi tilka umutun kar halal ta wale ha to to kaji to wannan kai a shiru to wilaya ama da nake gaya muku to bude ke malazan abubuwa ne guda biyu sun salul mamurati wa tinabul manhiyati kiyaye doka Allah da bin umarnin Allah ta nan zaka sama al wulatul ama wulatul ama shine fita daga kafirci a shiga musulunci ko fita daga sabo a shiga da'a kaulan wahidan wannan babu shakka aya ta zo da shi hadisai sun zo da shi Allahu lil ladzina amanu yukhrijuhum min zulumati ila an-nur kalura lura mm. alwilayatul khasa ah. wadda ita ce wadda Allah ke rubuta mutum ya bashi karama har ya bashi kariya yana da rai ko bayan ya mutu ita ce wadda za a hada da aboko bayan an yi imtisalul mamurati an yi isnabul manhiyati to sanan sai an yi ikhlasi wannan zaka ji mai ahlali na cewa an ta abu ah, wannan menene ah, to bai za a taita ilan salati fafarin kalbaka yau na duniya wa ma biya wa shigil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli li ka zama kamar ga ka ga Allah ya daga sanda ya ce yi da kyau ko in kashe ka yanzu misali akwai yiwuwar a yi ba don shi ba to kuma shi ne ake ce ma ihsani shi da kuma ake ce ma ikhlasi wannan matsayin shi da idan ka kai matsayin wannan ihsanin kai don Allah ka bari don Allah bayan duk abin da ke ce masako ka bar shi wahida wahidan da'a kai abin da kake iyawa sannan kuma yi ikhlasi a ka baka babu kowa cikin ka sai Allah babu shugaba gurin ka sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ka kai matsayin wani. kuma ko wani ya yarda ko bai daba in duk zari yanzu ta ce Buhari mutumin banza ne amma kayi intisalul mamura ce kayi itinabul manhiya kuma kayi ikhlasi billahi da zila da illahu su ne mutanen banza balana wata kungiya ko waɗansu yin tsarin mutane daggage abin da suke so wai su ce to ba ka tare kaza su suka faɗa kaji yadda ake alwilayatul ama abu biyu za ka yi in tusa almamurati ko tusa bulmani ya kiyaye dokar Allah da bin umarnin Allah kuma wallahi ba izini babu ta jadidi alwilayatul khasa ita ce wanda sai ka hada da ihsani shine ikhlasi Shi ne ya zama babu kowa a zuciyarka kamar da nake baku misali ikilasi a hausance yadda ka san mutum ne ya matsu da ba haya ya matsu ya rasa inda zai tsokonna to sai ga wani guda ka san shiga ba kowa idan ya kwance wannan shi idan ya fara yana yin wannan abin da zuciya biyu ko da zuciya daya yana yi don wani na so zai bari to dan wani bai so yana yi ne don wannan abin shi kadai ke gaban shi wannan abin wallahi in ya in ana ihu barawo can babu ruwan shi in ana ku zo ku karbi sarka babu ruwan ko ruwan sama ake ba zai tashi ba sai ya gaba tun da daman ya mutu to wannan shine ake kaga da Hausa idan ka gaya wa Bahaushe wannan to zai gane wannan shine ake ce mai ikhlasi ikhlasi kaga baka ne kowa sai Allah da wannan aiki to wannan shi to in kaga zaka zama alwaliyul khasu kuma babu izini babu tajiridi babu sai wani yada ko kowa na ya kan Allah tsaye don Allah bai aiko shi ba wanda aiko shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kace abin nan Allah ya san shi bai kuma aiko shi ba ko bai ci abin shi ba shi kuma wancan annabi Muhammadin da ba ka so to shi da aka ci abi kai da ka ce a a sai wato wanda dai ba ka san domin ya hatassu bi rahmatihi man yasha shi Allah ya san annabi Muhammadin ya zaba ya kyala wanda kai ka zaba domin Allah Allah kai gwani ba wani ba eh, to ka gani to aje malam amin amin malam to kaji abin da ke sa muke ɗabarau domin sun shi mutane to kuma ana ganin ko akan daidai suke har suna wasu abubuwa to dole ne wallahi a faɗi kare makareci ko mu ba kungiya muka kafa bala na ce mun bata ta wasu mun gyara ta mu kuma da muka kyaru hoto to da mai hoto mun ko babu namu ba na iya mu babu na malam bala na ce ya hana hoton wasu shi ya sanya nashi ai babu ni ban da hoto na bai da shi malami na bai da shi ba kuma abin da ya hada ni da hoto yanzu na fi shekara biyar ƴaƴana na so in yi musu hoto don gudun kar mutu ba su daga hoto na wallahi na kasa hoto ba shi cikin raina to kawai sai a ci mutane to da burga da kada ga mu da karatu ga mu da aya ga mu da hadisi in iska na ta gararan ramba kuma a shiru bayan ba su dada mu Allah komai banda banna Allah sai an faɗi bannan su to mu je malam to ga da abin da suke cewa wa wa to to to kana sallallahu alaihi wa sallama fil ansari annabi ya faɗa a cikin haƙƙin mutanen madina ya ce ufu an ihim don allah ku yahe ma wanda bai muku daidai ba daga cikinsu kuma wanne daidai ne wanne rashin daidai za su yi malam su yi mutanen nan muhajirai mutanen maka da ƙauyen maka sun gudo sun zo madina an samu tabbacin kamar yanzu kai din nan kana da mata biyu an warta koka ko kana da hudu an warta koka ka zo idan annabi ya hada ni da kai a matsayin yin sa'idu dan uwana ne ni ina mutumin madina kai kana mutumin makar to fa gidana za ka zauna zan fito da mata na biyu ko hudun nan in ce maka zaɓi ɗaya ba ni zan zaɓa ba kai za ka zaɓa in sake da ta idda a ɗaura aure in yanki ɗakin da zan baka in baka don addini su ne wani ne ko zai ce ya fi su gurin Allah wata iska zai ce wai ya tsine masu hai zage su haka fuskar kowa fa ya sani kuma sanda za ka baro makan nan kai homoloniya ne kafirai sun kashe maka 'ya'ya ko iyaye fa ko mata ka fito karshe a ƙafa daga madina fa zuwa wato zuwa maka ya fi daga nan zuwa sokoto miloli ne masu ɗan karewa in ka tafi maka za ka ga tafiye da kuke in ba a jirgin sama za ku tafi wallahi ta lashe sai to sai duwan ka yi zafi in kun tashi daga maka za ku tafi madina miloli ne ɗaruruwa a ƙasa ake tafiya a malam so ga kuma kishi matar da nake so fa zan saka in ce kai za ka zaɓa sai ka zaɓa in sake ta ta idda in yanka gida na in baka don Allah don annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo ta bayan fage sai ce ya yi wuce waɗannan shi daga shi sai annabi Muhammadu shi kuma waye ba mata waye ba gida to kuma da waye jihadi ko kuma in ma dan iska ne irin waɗannan masu tsine ba sabon to kun mai zage su a ce wai wannan Allah na son shi ina ji kamar shehu mai kace a da ka faɗa malam da ba zan ce idan imanin su da Allah da manzansa ya sa sun bi Allah sun bi annabi Muhammad kai dan karar zubar kawai yanzu ka tashi direct sai ka ce daga kai sai annabi Muhammad wai to kai kai kai to kuma wa ya fi ce eh haka ne kwa eh haka ne kwa to ta yaya ina waɗannan duk hadisai cewon dukiyarku da ta kai dutsen uhudu in kun ce da ita ba za ta kai mudunsu ko rabin mudunsu ba sai wani ya tashi kawai bai makuwa komi ba sai da fara sai ce shi ya kai gurin annabi muhammad sallallahu malamai ayi tunani nan ka koma bangaren shi to su kuma su zage su su ne su dan me Allah zai mu ma a zauna lafiya ma waɗannan sun wuce sahabbai cikin ruwan sanyi ce wanda daga shehin su sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ba maganar sahabai ba tabi'ai ba tabi'i duk wannan magana ta annabi muhammadu ta zama magana banza su shehin su ya Allah ya ji can yarda da to kuma ya tsaye ma ba shehin da annabi annabi ne ma ya baro can ya zo sahara shi ya bashi abin da hayafi na sahabai har ka tunani mana ko waɗannan ba za su faɗi sahabai ba ta kowane gefe to sai guri da in aka zo gurin karanta jauhara in za ku fara ta to ita dama ƙa'ida ta ba'in ta a tsaye ba'in ta ana tafiya sai a zaune sai an lankwashe kafa to kuma sai an yi shimfiɗa idan ka zo ka fara kai ta farko kai ta biyu kai ta uku kai to daga ta bakwai ka san sha biyu ake yi to daga ta bakwai kafin tara zuwa goma to wai a nan ne annabi muhammadu zai zo ya tsugunna a wannan gurin da sahabban nan guda hudu yana rubuce wani duk yake yin ta ya sani a ah, ah, haka ake ka diba wannan damfara an kori sahabbai gurin addini sai nan gurin bukata so wai dan kar a ce babu sahabbai wai sai bayan da suka mutu sai anan ne za a yi su ba hadisin su ɗaya daga ga an dauka wai in aka kewaye to daga hususan to fi sabi'a wata wata da kido horura ruhin nabi wa ashabi kaza kaza kaza kaza kaza hmm? wannan kenan wannan wanda manzo abin nan manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za su ai ba hadisi ne ba a littattafan da rika tijaniya ne na faila in baka da shi in baka jawahir ma'ani in zaka ido ba baka tafi ina kuma da kananan littattafan su sun kai goma ban san ɗayan wanda zan ɗauko maka wanda magana take ciki batun da ake ya mu kayan amma dai yana rubuci ba wai gizin ne ba da ka ai haka ne ai a rubuce da annabin ne da sabon guda hudu wannan rubuce ke ba wai wani abu ne to eh ƙananan su ba su sani ba wato asali tunda zai zama karatu asali shi ma mai abin da bai sawa sai suka ce wani zama ne da ya a nan saboda kasan farkon yana dan matashi na shekara 16 shida ya yi aure ya dan kara sai iyayen shi suka mutu suka bar shi da mata biyu sai suka kasa ruwa mashi to zai saki daya wannan da yana nan wuce to da ya saki ɗayan shine ya ta abubuwan da zai to wai ya yi zaman gidan haya yana abin shi kadai sai ana ta wuce haka sai annabi sai ce mai ya sa kyalle a nan gaban shi sau da zai rika zuwa ya zauna da shi da safin shi asalin da kenan wallahi shi ke rubuce shi shi suke faɗa wannan kaga bai san wannan ba to kawai irin da yan ba karatu sai dai kawai mun yi imani muna neman immigration amma wannan shine ya fara ta da babu maganan kyalle din sai wai ana bi ta eh, wato tutun haya ne kowa na shiga to shi ya dan rabe haka sai annabi zai ce mai ya sanya kyalle ko duk wani abu mai tsarki ya sa sannan in ka lura ma akwai inda ba a bude ta sai an fara jawara wannan kyalle mu ne da da za to in za mu fara ah, aka sai mu bude muda to farko abin da muke kenan amma na ga wasu su to kuma sai za a bude ana gamawa to za a kama da zuwa da maza ja to sai an bude to wannan ba gaskiya ba eh na ma zuwa na wuri ba eh ana ganin Allah ka tunan ka da tabaran da yi na wajen zai kai shekara biyar hmm. san yana yin karatu gura eh. hmm. to aya mun taɓa maganar shi kamar inda ka faɗa haka ya da wannan shi to sai suka wannan za su yi wannan wannan za su yi haka yake to ai su yi makiran su ne suka ce za su kone gidana su suka ce cewa ai za su kone gida na <coughs> to a tafi karatun da duk dai haka suka ce haka shi ce to ubu a annabi ke cewa ku ya hema wanda muku ba daidai ba daga cikin waɗannan al'ansaru to yanzu ko laifi aka yi maka uban kai ce kai alina na raba ka da wannan magana alayin kai ka haihu za ka ta da maganar nan yanzu ba kana da mashin ba wani ya zo yi ruwa ya tsaki ya ce mashin ɗin shi ne aka yi aka yi sai mahaifinka sai ce ale ba ba maganar mashin ne wai to da ka kyale shi ina sauran makonan ka ce yana gina ya ce maka je ka ɗauko ya sa in ya bashi in ya ce mashi ungon je ka bana an gama daga wani ko eh, to shi ke ne to kai ko shi gida ai kowa sai ya san kai ɗa ne billahi da lawa sai ya baka sabon mota in ko zai baka sabon mota ba sai ya ba ɗanka abin da zai jijjito ta guda to don ka bi umarnin ubanka to da ubanka da annabi Muhammad ana hadawa to annabi ya ce ku ya ma wanda ya muku ba daidai ba daga cikin in har an yi muku yaushe mutum zai ba ubanka gida ya ba shi matar shi a ce ya yi maka ba daidai ba to da a samu to kun san zo mu zauna to har in an yin to annabi ya ce a fayafi in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan ku ji kuma wato wa min musulmin ku karɓi abin da ya fito daga mai kyautatawansu abin nufi ku yadda da kyautatawansu kar ta zama da suka abin da annabi ke nufi nan a ɗabi'an mutum mutum yanzu idan kana yawan kyauta wannan ya cewa ƙyale shirye ce ko ba haka idan ka ci kalera akwai masu ganin kariya kake ko baka da waye ko kuma kai kana yin riya ne to ka ɗauka ba riyan ake ba shi mai cewa riya ake shi kuma shi ma ya riyan to in ga duk wanda zai ce riya ake to shi bai iya ba kuwa to zo ka zai bakanta maka mai baka sannan kuma bai kushe shi to annabi ya ce to kar a yi musu haka sallallahu alaihi wasallam wa qala annabi yace ifazu ifazu ni fi ashabi ku kiyaye ni a cikin sha'anin sabai na abin da ke nufi man azawun faƙar azani ba a hadisun shekarun jiya mun faɗa ba man azawa hukum faƙar azani wa man azani to faƙar azalla wa man azalla a shi ku a yakuza ko wa ashari wato da surkaina waɗanda suka bani ƴaƴa su ne abubakar da umaru ko shi kuma na jiya hadisin jiya ko shekarun jiya da muka ce a khatan kaga usman da aliyu kaga in ka lura an kulle magana ba ji annabin ya ce ba ku kiyaye ni a cikin surkai na da suka bani yaya ba mm. ku kiyaye ni kuma a cikin waɗanda ni kuma na basu ba mm. to ai araba raba biyu ne abubakar da umaru to sun bashi yaya aisha da hafsa wannan kuma dorkayya da umm a da fadima misali mm. to kana magana bayan ta rasu ne ko to kaga shine annabi ke cewa a kiyaye su to yanzu mutum ya ƙi su kuma ya samu kujera addini a sai dai to sai dai lalata wato fa innahu man hafizani in ji annabi yadda abin yake wai yana so ya faɗi illar dalilin da ya ce a kiyaye shi cikin ya ce yadda abin yake man hafizani wanda da ya kiyaye ni fihim a cikinsu, su to hafizahu Allah fi dunya wal akhirati Allah zai kiyaye shi a duniya da lahira to sai ku tambaya wace kiyayewa zai yi mashi a duniya ba zai ji yunwa ba ko ba zai kishi ba ko kuma aka zo kashe shi ba za ba za ya kasu ba ko ko shi ba zai ciwo ba ko ko ma shi ba zai mutu ba za a kiyaye shi cikin imanin shi a duniya za a kiyaye shi wuta in ya shiga lahira yana nan bikini bikini duk wanda ya kiyaye ma annabi sahabban shi Allah zai kiyaye mishi imanin shi a duniya ya ko ba shi aljanna in ya shiga lahira don Allah ma nasiru mai ya fi maka imanin ka da addinin ka yanzu kuɗi dai ko ɗan banza na samun su kuma kana iya tarko wani ya samu kai ka tafi ka kwaci amma imani fa sannan duk duniyar nan ta zama taka aka ce babu aljanna a musulunci an samu nasara in duk talaucin ƙasar na akan kai ke aka ce in ka shiga lahira to kai da aljanna ne to don Allah me karsa in ji mata ba abin da karsa to kun ji abin da annabi kibar wai duk mu gama faɗar wannan kuma da zuciya dai wai a ce wai ba mu ke sa annabi ba to sai wani iska mai rawa da cin kai mutane na gaskiya ba ne to ka ji wannan wa mallan ya fazni fi duk wanda bai kiyaye ni ba a cikin su to ta khallallahu minhu Allah zai ce babu ruwan shi da shi ba kuma za a bar shi yunwa ta kashe shi ba ba za a bar shi mota ta ture shi ba ko ba za a jarabe shi ma bar ciwo zai ta tsawon rai wa lahu fil akhirati wa man Allahu minhu duk wanda Allah ya ce ba ruwan shi da shi yushi ku ya ku zango kadan ya rage ubangiji ya kama shi ko da ba a duniya ba a duniya ana iya kama shi amma dai galibin kama ya fi ga lahira wa anhu sallallahu alaihi wa sallama an daga mai tsira da aminci man hafizani fi asabi wanda diya kiyaye na cikin sabai na to kuntu laho hafizan yawmal qiyamati ni ne zan gade shi a gobe kiyama to don Allah annabi ya yi gadin ka a kai ka gidan wuta ko a ana ana ta tambaye ka ana maka tambaye ko insha Allah ku mun tsira daga wannan to duk wannan a ce wai waɗannan mutane wai sai wani ya dubara ya maza ya tafi ya cafki annabi Muhammadu shi ya su wai kuma a bi shi abin da ya faɗa ga karatun nan muna da shi kuma wani duk bai da wannan fasara bai ya tambaye malami ba malamin dubu ba ba malamin raɗa suna ba a to malamin dubu ka des sandan da bara ne wayan shi ya fi imanin shi yawa malamin raɗa suna kuma addu'o'i kawai ya tsari. addu'ar da ba ta za su kaga ta su ta to ba kuma malamin hoto ba domin shi malamin hoto sai a bi shi a bashi mu kuma ka san yan kowa ya rike nashi ne ko mu yan kowa ya rike nashi ne kar kuma kowa ya zauna karkashin wani ba a gemu karkashin wani gemu kato ta ta kato in na fula juzu na juzu kato ta ta kato wallahi wanda da ya zauna kato karkashin wani kato bai zama mutum har ya mutu yawwa duk wanda zai jira motsin wani shi ya samu to wallahi za a yi a biyu Waƙala qala annabi ya ce man ni wanda da ya kiyaye ni fi asabi asabai na ware da alayyal haula. wa ko ware da alayyal haula zai sha tafki na kaga wannan tafki ko in an sha shi babu kishi wa mallan ya fazni wanda bai kiyaye ni ba fi wanda bai kiyaye ni ba fi asabi asabai na lam yarid alayyal haula bai zuwa tafki na wa lam yarani ba zai ganni ba illa min ba'idin sai daga nesa ƙala malikun mai gida ya ce imamu maliki hazan nabi wannan annabi mu'addibu ne la halka me yasa ne to bai fadi bana eh to shikenan to mu'addibu la halki mai ladabtar da halitta ne allazi hadana Allahu bihi wanda Allah ya shirya da mu shi wannan annabin wai yana koya wa mutane ɗabi'a kirki ita ce ake ce adabu yadda tsarin rayuwa zai kasance abinda kamar mu a yanzu in ka tashi ka san babanka da yan wanshi, ka san zaka kiyaye su ka san abokanan babanka ka san su babawa ne kenan ka san yayyinka ka san siyayewa ne kenan ka san abokananka ko irin su wani da wani ka san kannan ka san yayanka to ka tafi da kowa yadda ya dace shine ake ce adabu. na'am magana da za ka yi da kannanka ka san irinta magana da za ka yi da tsarinka ka san irinta magana da za ka yi da yayyinka ka san irinta wanda za ka yi da iyayenka ka san irinta ka san yadda ake mu'amala baka ɓallo sama ta zo ƙasa ba baka ɗauki ƙasa ka kasa sama ba shi da ake ce adabu wato kamar da bahaushe ke ce waladabi ba tube takalmi daga nesa ko dudduka da kai ba shine waladabi wannan duk a yaudara ce tafi da mutum a yadda yake ka bashi matsayin da ubangiji ya bashi kar ka rike shi kar kuma ka kai shi inda bai kai ba to ne shi ake ce ma'adabu to ne nan imamu malik ya cewa to ku dubi wannan annabi wanda ke ladabtar da halitta wadda Allah ya shirya da mu domin shi wadda Allah ya sanya wani annabi rahmatan lil alamin jin kai ga talikai ya kharuju ku lura ku gani annabin nan kan fito fijo filele a tsakiyar dare ila labaki zuwa ga baki makabartan madina fai da yi mu waɗannan waɗanda suke kwancan na ansaru da muhajirin nan yi musu addu'a wai sa gafiru ya nema musu gafara kalmu wadda ilan kai ka ce zai tafi ya tafiya ne yake musu ban kwana ka sai za Allah ya azata ka da mutane irin ka muka zama babban malami sannan karatun bai zo da hauka ba to ai ka zai za ka yi tafiya akwai yiwuwa ba za ka dawo ba ciwon ajali na iya kama ka hadari na iya kama ka to ai su ɗaliban za su taru su ban kwana da kai ko to ai addu'an na akwai addu'a da koda ba zan dawo ba a ce Allah shi kyauta mala koda ba zan dawo ba yi mana domin ma ita mutuwa gaga ba sai da ciwo ba kuma ba sai mota ka ta yi hadari ba ta wannan iya kutowa ta zo ta buge ta haka ko sannan so nawa akan kwanta ko ba za a tashi ba to sai annabi na zuwa nan bakiya yana musu ban kwana kamar wanda zai yi tafiya ya nema musu gafara ya musu ban kwana ya yi musu addu'a annabi kenan yau sai a ce wani mutum ya fi su malam sirri a ganin ka za mu yadda mm. ko kuma wani la'anan ne ko shi la'anci <coughs> wanda sunan la'anan shi kuma addini ce a ganin ka sai mu yadda ga rayuwar mu ga fahimtar mu ka ba zai yi ba sai mun faɗi matsayin annabi da matsayin sahabbai to kuma da matsayin masu adawa da su masu cewa sunan su ne su da yan adawa ai opposition kenan ai mm. gana annabi gana su wa bi zalika amarahu Allah ai ma da haka Allah ya umurce shi ya je ya nema musu gafara ya yi musu addu'a wa amara nabiyu kuma annabi ya umurni bihu bihim da asosu wa mu'alatin ay kaunace su wa mu'alata ay gaba da man adahum wanda ya gawar da su kun ji dalilin gabanmu da mutanen cewa sun fi sahabbai amma ba za su faɗa ba da baki amma ai mu muna da balaga mu don ba jahilai ba ne mulin ɗan fito muku a mutum zan magana ta kama malam sai da to amma dai ni kowa ya san ba taɓa kama ni da kwartan shigarin nan ba alhali kuma muna tsiya ne da kai me kenan nake nufi to amma dai ba ban faɗe kama, ba ko to kai ko take ce amma dai ni ko ba ba ku ci ne ba ai magana ka ta nuna haka to mutumin da ya ce ya je direct ya karbi abu gurin annabi ba shi annabin ya ce a biyo ta gurin safai ya ce a shi da shi da annabin ne to ka gaya mun kuma ya ce a kiyaye shi cikin su a bi su ko wannan su aka bi za a shiru to sai ce a shi da shi da annabin ne da Allah to da ba sai ba su da shi sai dai in wawa ne kai da yin haka in ka kwanta dangal to za ka gane ya fi kushe sahabbai don da sun isa da an ta gurin su to ba su isa ba haka nan kuma wanda annabi ya ce a kiyaye su aikata aikata wani kuma sai ya cinciko laifi ya gyara ya dinga jifa su da shi na gaya muku duk wanda kuka na zagin sahabbai yana son ya rushe addini amma da dubara to da dubara saboda Allah bai aiko kowa ba sai Muhammadu Muhammadu bai bar addinin nan ba sai a hannun sahabbai to in su mutanen banza ne ya suna aiki mutumin banza in sun tabbata mutanen banza su munafukai ne to kuma kafirai ne misali wal iyazu billahi abinda in shi ake faɗa to aikin su ya sunan shi kaga dole sai a sake aiki sai a kirkiro na aiki to kun ji tasu manufa wani ɗalibi ya ce wanda ke kusa da zawuyan nan nasu na can gaban tudun bayan allah nan mm-hmm. kasan akwai wata makarantar su mm-hmm. suna yin wa'azi gidan ɗallami kenan eh, to in ka je gidan Lami sai kayo kwana wani sako na nan wata makaranta na yi shekaru ba mai gurin bane ba amma na san gurin mm. suna nan suna wani ya hau wannan mimbarin yana bayani mm. to sai dan yi bayanin sayidina abubakar mm. daga nan sai wani malami ya taso ya ce kai mu ko da muka shiga shiya muka shiga shiya ba bagunan ilimi ba ne mm-hmm. saboda haka duk addinin da babu na abubakar mm. ba umar babu ali da mm. wani suke abin nan mm. ya ce to wannan ba addini ba ne to nan dai suka ai gobe zai fita ai gobe za a dawo da shi ba kalle da shi aka ce aka wace da wannan zaune suke yi to Allah shi mana tsari wa man ada na'am an an ka'abin daga kabu laysa ahadun min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa lahu shafa'atun yawmal qiyamati an daga kabu cewa ya samu labari daga annabi to kudi san sabi ne ya ce babu ɗaya daga cikin sabon annabi muhammad sai yana da ceto gobe kiyama da Allah za a ceto ba aiki mai wannan daraja sai aka ce an wuce shi ana buƙatar ceton shi waɗalaba minal mugira tibni naufalin ko a shi wannan awa tukabu ya nemi daga mugira tibni naufalin ayyash fa'alahu ya cece shi yau mulki abin da ranar tashin kyama ƙala salim na abdullahi tusiri sai abdullahi bin tusiri to salim na abdullahi tusiri to sai ce lan min bi rasuli man lan wa kira ashabahu wa lan izza awamirahu ya ce duk wanda bai girmama sahabbai ba shine lan wa kir bai nauya su ba ka sai zan ka dauki kaya yayi maka nauyi to babu ne ke gaban ka sai wannan kayan a kan shiga zuciyarka ne ba ko kiɗi ake ba shi kake ji ba nauyin kayan kawai ke gaban ka to wanda bai ji mutuncin sahabbai kamar nauyin kayan kan shi ba kuma walan yu izza awamirahum bai girmama umarninsu ba wa nawahiyahum to da hananan su shi aka shafi ai shine ikitibai bai to zai umarni ne babu hani mm. don da kaji qur'ani ya ce ayi ai kana karawa ga wasu ya ce to kuma kar yi. Mm. sannan yin umarni da awa ɗaya. hada kishe ne yanzu za ka ce maka Allah ramma ina son ka kwana karatu sai kuma ya ce maka bai son kai bacci mm-hmm. inda za za ka kwana karatu to da magana bacci ko kuma sai ce maka Allah ran ma gobe mu tashi da azumi sai kuma ya ce maka karka ci ko mi da safe to tun da aka bada cewa wanda bai girmama sahabbai ba bai girmama umurinsu ba har da hana su abin nabi bai bar abin da suka hana ba bai kuma abin da suka ce ba to wannan ba ya darbo cikin imani alhamdulillah salatu goma ga annabi muhammad